ya zai da kai na kai ka dena mun doka ai wani dan bu auz billahi ashrafil mursalin nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba da ya wuce ku tuna mu wani karatu cewa mutum da ya musulinta karkashinsa akwai mata fiye da guda hudu imma guda biyar imma goma wanda ya wuce ka'idan shari'a musulunci ko mutum ya hada mace da kanwanta ko mace da gogonta menene hukuncin sun shigo cika ajini musulunci ya za mu yi an tambaye ku kuna zuwa masallaci she wani ya musulunta ina da mata ba ma guje ne ina da mata biyar ko mata shida ko ya wuri mace da kanwansa ko ya wuri mace da gogonsa an tambaye ka ya za a yi gogon kuma ya zama hakika ne ba gogo na family ba za a yi aure family amma gogon da ake cewa kanwan baban nata abin nan kanwa baban nata imma ciki su daya ko uwa daya ko uba daya gogon wanda take bin uban ko ya girmin uban wanda direct suke amma ba wanda suke da uban suna da wani alaka nisa ba to sun shigo cikin musulunci ya za mu yi mun karanta wannan sacin da ya wuce ina fatan gane yaya za a yi to she muka ce in su mutum ya musulunta ina da mata kama goma ko takwas ko biyar izubar da guda biyar izubar da guda shida inda yana da goma shebir mace nawa hudu to muka karanta hadisan duk hadisan da suka zo babin ba su inganta ba a wajen manyan manyan malamai shi sa muke so mun karanta wayansu sun hassana shi wasu sun da afashi to ba masu musawaita kan takhrij don ba ruwanku da akwai takhrij na ce zan ba da littafi wanda suka je suka yi bincike amma yau zan karanta mu ba ku dama ku yi bincike akan takhrijin wannan hadisin amma na son takaita in karanta abubuwan da ibn abbar ya kawo amma kuna da dama ku koma naira autar ya doki mangan hafiz bin hajar dama shi naira autar fatawa bari karama ne duk ko karatun baki ɗaya ka cika cikin fatawa bari ke kawowa ku ji mai hafiza ya faɗa nan wurin shi ku koma nasibu raya ku koma maganganun malamai akan wannan babi amma yau za mu karanta kaɗan na daga cikin al'istiskar amma ibn abbar ya faɗa akan wannan hukumci hukum da yake akwai wani su a ciki kuma albani ma ya hassana jisan ya ce sahiha sahihai na hadisan kuma suna da hanyoyi daban-daban amma za mu karanta mu gabata kamar ibn albar me ya ce game da waɗannan hadisan akwai wasu fiki a cikin babin shi mu karanta ta na fata kun gane wannan karatun to yanzu za mu karanta kaɗan mu gani yaya karatun yake ta tafiya farko za mu karanta mawarin zama'a wanda ibn hibban yana da cikin wanda suka inganta hadisin me ra'ayinsa ciki me ya ce ku doki waɗannan hadisan don ku yi bincike ku samu saboda duk illan hadisin ruwaya wajen ma'amar ne malaman da suka ruweto a wurin shi a kasan basra hukuncinsa daban da wanda aka ruweto shi ba kasan basra ba akwai manyan malaman da garin sun ka a hadisi to she dokko littafinsa iduba a ciki zantar maka amma ya bari garinsa ba littafi she ringe maka wahami to duk wannan hadisin ina daga cikin wannan illa babba wanda aka yi mangana kansa duk ajisin kan wahami ne wanda aka yi kuma da marasil shi suka da'afa wannan ajisin amma shi albani ya kokari ya tara ajisan a cikin al'irwar gari wanda yake so zai gan me yasa ya inganta shi shi sa zamu karanta manyan malamai wanda suka ce bai inganta ba ku ji shi don wata na kun ji shi kun san wanda suka da'afa shi kun san wanda suka hassana shi shi sa yake son karanta muku na fata kun gane farko zan fara da ke mawari zama me ya ce bismillah alhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man hmm. babu fi man aslama wa tatahu an قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلمت وتحتي أختاني فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طلق أيتهما شئت kun gani wani hadisi da yake ne yana tare da ku a can wani hadisi da mun karanta mun fassara shi to za ku ji dargen wannan hadisin na fata kun gane me wanda suka yi tahkiki me suka ce albani ya ce hadisin hassan ne kuna gane karatun shi albani ya ce hadisin hassan ne me ya sai hassana shi za ku koma al'irwa ya gaya maku amma kafin mu zo mu ji wannan magana da yake na za mu zo baki daya na biyu me ya ce ya ce mutum ne musulunta ya sunan sahabi fairuz ina daga cikin mutane farisa da suka musulunta ike cewa na musulunta mana hada kafin musulunta na aurin mace da kanwanta ya zan yi shi manzan Allah sallallahu ya ce zabi ɗaya daga cikin su wanda kake so ku gyalla zabi ɗaya daga cikin su wanda kake so zan zo karatu a kansa fikinsa zan zo a kai to na ji na biyu me ya ce babun fi mana aslama ta tahu akthara min arba'in min niswa eh wanda kuma ya ya musulunta a karkashin sa yana da mace ku fiye da guda hudu to anna na bin salama al-thaqafi aslama wa tahu عشر niswa. فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه min وسلم اختر منهن أربعا وفارق سائرهن falamma kana fi ahli umar to wannan kuma farko a jisim ya ce wani suna na kira gailan bin salim ko salima to me ya ce a thakafi me ya ce ya musulinta a karkashinsa akwai mata fiye da mata hudu mana goma to faƙala lahu rasulullahi sallallahu wa alihi shi manzo sallallahu alaihi ya ce da shi ikhtar min munna arba'an zabi guda hudu a ciki ku ringa kawo kalman zabi zan zo kansa zabi guda hudu a cikin su she me wa farik sa'irahunna she karabu sauran su tafi muna jinka falamma kana fi ahdi umar she yayi haka lokacin she na umar yake mulki ya aka yi fa tallaqa nisa'ahu shi kawai gailanin ya ina zaune shi ya saki matansa baki daya ya ce duka ku tafi wa baina shi ya rarraba dukiyansa ya ba yayansa ya ce ku matan kuma ku tafi ku sauka lafiya kudi na na raba ma yayana na sake ku na sake ku ku tafi ku tafi ku matan ku tafi yayana kuma ku so ku ci gado nan na na da rai ku tafi yanku ku gane masu kudi mu suna da wannan in ya ga yana kwance baya jin daɗi ya san tafiya zai yi an ce yana da kansa kuma ko yana da rashin lafiya kuma ya gin matan ba sa masa daidai shi ce yayan ku zo nan shi raba gado shi ce matan kuma a soke lafiya irin sa ne gaila ne ya yi to wannan kuma bai zai ba a cika jinin mu me shi nan mura ce da shi shi bangaren kai wajen shi na umar shi shi nan mura ya hadu da shi shi ya ce da shi inni azunnu anna ash-shaytana fima yastariqu min as-sam'i sami'a bi mautika fa fi nafsika eh yace shenan umar yana nuna masa da'awan da yake kamar mutuwa ya kusa ne yake ya ce la'alla shaitan da yake jin labarin sama ya jefo maka zuciyanka mutuwan kai kusa shi sa kayi wannan barnan ka raba dukiya ka ba 'ya'yanka ka saki ka su tafi to wala'allaka la tamkut illa qalila eh to ni zato na ba za ka dide ba abin da yi, lala mutuwa za ka yi shi sa kayi wannan aikin Mahi. ya ci narinsa da Allah la taruddanna nisa'aka in ma ka madde matan ka madde su ku gane wannan hukunci madde mata to wala tarji'anna fi malika kuma ka sake mai da kudin da ka raba ma yaran dawo da kudin minka ko kuwa doki kudin shin ba mace ku kuma ba za a dawo da su ba wala amuranna kuma ka mutu in ka dawo da su ba zan sa yara ana jifa ma kabrinka kama rujima Kabra, abi rigal kamar yadda ake jifa a rigal mena rabi rigal lokacin da ashabu fili za su je su rushe kaba to shi ne mutum barare bai bayama ne wanda ya zama dillalin koyi da hanya shi ya shirya da hanya zuwa kaba aka rushe to da ya mutu shi larabawa suka mai da kaburinsa ana jifa suna la'anansa an birne shi shi an wuce an ta Allah tsine maka kai ne ka doko ka nuna hanyar a sabu firis ka je suka rushe ka ba a cikin karshe a doki dutse a jefu masa ta yi ci in baka dawo da matanka ba matanka ba in baka kwaci kudin a waje ka ba zan doki dukiyan in raba ma matanka kuma raba su ka mutu kuma zan gaya jama'a cewa baka da kirki a ringa jifa ma kaburka yadda ake jifa can mutum kun gane wannan karatun to me yasa shi na umar ya fada wannan wannan fada wannan saki halal ne to amma sakin da kana so ka yi ukuba to shugaba yana da dama imar da kai duk mutum da yake rashin lafiya ina sai hana matansa gado ko yana so ya hana wasu 'ya'yansa to shugaba yana da dama in masa wannan azaba wannan shine kar wani ya gan cewa aa yashe na ya shiga mutum da yancinsa ne zai iya sake su tun da ya sake su hudu baki da ya zama ba shi da aure kuma shayar ba gado ya ba 'ya'yansa ya ce abu biyu ne dawo da matan farko kuma ka kwace dukiya a wajen 'ya'yanka ka aji shi ka mutu ko ya raba don ya yi wannan don hana matan to daga yau duk mutum da yake kwance rashin lafiya sai ya saki matansa da yana da amarya ina da gima da uwar gidan shi ya sake ta don amaryan ta ci gadon to a ci a mar da ita shi kuma sai ta ci gadon wannan shine manganan wanda ya zo to wannan ji san ga dargensa me ya ce albani ya ce ya inganta me dalili shi na ba abin da ya fada ya ce a koma al'irwa ga lambashi to wannan albani ya inganta su to amma ku ji kuma manyan malamai da suka dafa wannan hadisin ku ji mazhaban malikiya kuma inda suka dafa wa naji kafin mu shiga al'uwar me yace babu jami'in falak mm. malikun an ibn al-istizkar kenan sharh mota maliki wanda ya kai juzi 30 me yace malikun an ibn shihab annahu balagani anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi qala li rajulin min faqifin aslama wa indahu ashru niswa حين أسلم الثقفي amsik min hunna arba'an wa farik sa'ira hunna to kun nan balagat ajisan da suke cikin mota maliki ruwayan yahya ibn yahya ibn kasir a wislansi al-maghribi mokufat guda dari shida ne ban da marasil wannan ajisin da ya doko shi a nan malamai su yi kokari duk marasil dari shidan sun daga shi zuwa wajen Allah sallah sha ji shi guda hudu to akwai ɗaya daga cikin ku ya zo ya kwaci littafin ya batar da shi da zan ba ku ku yi sa don malami na ne ba ni a jami'a duk ajisan da sun zo mota maliki mu fat ruwan yahaya ibn yahaya ibn kasir al-wislas al-maghribi wanda akan sai ibn abbar ya dogara kai marasil ajisi guda hudu ne ya kasa to amma daya daga cikin ku ya karba ya ce zai fito sai hayin zai san langawansa da mun hana kuma ku ce bam da kirki kuma littafi nuska ne wanda bam da shi wannan ilimi ne hadisi guda hudu ne duk mota maliki duk ku mokufat na yaya ya wasala shi wanda fa'ida ne babba amma ya zan sake bincika na gan shi wani littafi za a yi sai a baku don ku san kiman littafin imam maliki mota malik to kagan nan da ya ce na malik an ibin shahab ibin shahab tabi tabi'i ne shi ya ce manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam hadisi ya zama menene mursal kan ta hadisi ga gani مالك عن ابن شهاب انه قال بلغني ان رسول الله بلغني بلغني كاجن bayanan. balagana ya zama hadisi menene da'if dama musamman rasilin zuhuri shi bin shaba nan shine zuhuri to shi ya ce labarai ya zo masa wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kagan hadisin wanda albani ya inganta shi wanda ya zai karanta nan ce ce don mai albani ka inganta shi imam maliki ne ruwata wajen malaminsa malaminsa kuma tabi'i tabi'i ne ya ce manzan Allah ya ce mursal ne musan zuhuri kuma malamai su yi bayana kai me ya ce a'a nan kala rajul kala da rajulin min sakifin to ya sa ya canja min sakifi shine can gairan tun da ya ce gairan mutum min sakafi shi ya zuba da sunan shi ce sakafi shi ne wancan mutum ne da muka karanta me aka ce aslama wa indahu ashrun niswa wannan wancan hadisin ne amma bai fito da sunan karara kamar yadda mawarid a ya fito da sunan ina aslama al-thaqafiyu eh amsik hunna arba'an ce rike guda hudu shi ka yi mai fafarik hunna shi ka saki sauran na fata an gane shi mai kuma kala abu umar ibn abbar kenan zai shiga sanadin hadisin wanda shi na ga duk hadisan da'ifai ne don ku san in ajisi ya zo maka kai matashi ko ayan qur'ani kana shekara talatin ko shekara shirin ka tsaye ka rushe ajini abin ka fahimta kure kake ajini ba a gina ajini da yarunta da ina gani ana gani ake sammani da shuhuran banza sai ya kai bi magabata duk ajini baka da magabata kare kake duk ajinin za ka yi baka da magabata kare kake yi don kai inda kiyam da kake takaman an riga ka inda tsoro allah ne a kowanda a cikin su gyara suka mutu inda kuma ilimi ne a kowanda ya tako daga kasan madina ya tafi misra don idan ku ajiyar kwaya da manzo allah sallallahu alaihi wasallam imamu buhari zai tattara a ajisai ije ikwanan rauda bai zai rubuta jisun ba shi raka biyu ya yi sahara to waɗannan shan kwankwasa kofansu amma ka zo kawai ka doki aya yadda ka gan dama ka fassara ka kafirta kowa ka zama kai na annabi ma'ana wahayi ake maka annabin da ake masa wahayi bayan wahayi ika nemo shawara zancen jihadi shi ya nemo shawara sahabai jihadi shi ne mushawar ina da wahayi ba annabawa suna da wahayi amma abin da yake da alaka da jihadi shi yayi shawara yau shi mutum zai tashi shekarunsa bai kai kawowa ba yanke hukunci kamar malaikar jibril ke zuwa gunsa yanke komai kuma zati da komai ayi yi komai baya ji akwai skanshi da allah ko na ku duba ji su kenan albani saboda karatunsa babu lokaci kofan da yake zama wajen da yake zaunan shi da ya canja kofa saboda iska ya bude kofan baya sai tashi bude ina tashi bude kofan ya zama masa aiki shi a canja kofa saboda lokacin da bashi da shi ya faɗa a jisi ka zo lokaci da ya ka ci abin da ya yi ba daidai ba ne kiyamun laili da ibada kullu a cikin karatun yake tafi albanin har yanzu ba su fito da wansu ba shekarunsa rayuwarsa a kare kenan amma har yanzu ana cin gyaransa ika yi wahami talibin ilmi qur'ani da hadisi ala mahlak ka aiki abin da magabata suka faɗa kuma ka yi kokar ka yi ilimin dan allah wannan shine mutum duk abin da babu allah ciki ai zaka dandana ko nan ka lahira ka abu dan allah kai malami ne komai kudi ne ka ringa yi abu dan allah kuma kowa shi ta yana wasa da shi amma ka farka da dare ka ci allah ka sa ni ya abin dan ka amma ba haka ba a jinin kowa ya gama yanzu kowa yana gan shi ne shi ne bin taimiya fatawai ke duk kowane yaro abin da ya gana abu ya tafi kagan masala ce nan dubayin da manyan malamai suka yi magana kai je abin da yake cewa هكذا روى هذا الحديث مالك ولم يختلف عليه في اسناده مرسلا عن ابن شهاب yace duk hadisin hanyar da aka yi ba wanda ya sabani duk hadisin da ya koma ruwaya malik na wajen ibn shahab zuhri shi kuma zuhri mursal ne to akwai littafin da ake kira shi abin nan abin nan abin nan banda ali istiskara akwai wanda sharhan da shi ya yi tarkiza kai shi ibn bar na mota maliki wanda ina son da kuma dare ne lokaci ya kure mu ya mangana ya yi mangana cewa ya tara sanadin duk a can wanda ya kamata mu tamhid ne ibn abubar ya fada a cikin kitab sanar tamhid a nan ya take tashi zai doko ku tuna mu sha Allah in Allah ya mu abin da ya faɗa nan bai faɗa sababin da ya ce marasin ne to a cikin littafi tamhid ina da tamhid kuma ya kai juzi talatin shi ma wanda can ina tarkiz na kan sanadi to ya koro wancan hadis na can walla Allah zam ji tun da ya ce imam zuwar yace ce mursal na nan can tamhid me ya ce in ku tura shekara sati mai zuwa sha dokko tamhid a karanta a gan menene tun da ya kwandam do a jisan shi mu karanta na albani mu gani hmm. me yake cewa wa kadhalika rawahu akthar ruwat ibn shihab yace mafi yawa mafi yawa da suka ruwaito wajen imam zuhri sun ce menene mursal ne mursal kuma musamman marasin imam zuhri da'ifi ne to wa rawahu ibn wahb an yunus ibn zaid an ibn shihab an uthman ibn muhammad ibn abi suwaid anna rasulullahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala li ghailan salima الثقفي حين أسلم وتحته عشر نسوة خذ منهن أربعا ورواه معمر بالعراق حدث به من حفظه فوصل إسناده وأخطأ فيه yace wanda suka ruwaito shi akan marfu'in karanta marfu'in kaga kaga yace hadisin da Imam Malik ya ruwaito shine an zuhuri to aka samu hanya kara wa rawahu ma'mar ma'mar eh haddatha bihi min hifzihi ya ruwaito shi ya kai shi har wajen manzala shi ce yayi hata saboda shi ruwayansa a garinsa basra shi na sun amma ya bar garinsa ina kure shi sai ya wasala shi ya ce bayan imam zuhri me ya ce wa ya ce warawahu an kusufiya da sauri. wa bin abi عروبة عروبة عروبة وجماعة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن غيلان بن سلمة سلمة نكو سلمة مانا سلمة عن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده أشر نسوة وأس وأسلمن معه فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يختار منهن أربعا وقد ذكرنا الأسانيد عنهم بذلك في التمهيد ya ce mun ambaci a cikin tamashe mu koma can ga nan an samu menene marfu'i ko ka karanta marfi mu gani ya ce me warawahu an sufyan thawri sufyan thawri ya ruwaito wajen wa wa sa'id bin abi uruba duka sun ruwaito shi wa jama'atu duka su an zuhuri da aji san je inda ka je da ka zo ta shahudi a wajen zuhuri ne shi aka samu hanya shi kuma ruwaito wajen salim an ibn umar da wannan hanya ya tabbata magana ta kare to wannan hanya shi ya tabbata an ce wanda suka kara wannan marfu'in walakin akwai akai to to amma wannan hadisin da ya kawo shi an salim an ibn umar zan koma alisti su mu gami ya ce in mm, tamhid wa amma abdul razzaq wa alu san'a falam yarwuhu an ma'marin illa mursalan an ibn mm. shihabin kama rawahu malik eh duka ya ce ba su ruwaito shi dai duka mursal ne mm. ذكر يعقوب بن شيبة قال حدثني أحمد بن شبوية قال قال لنا عبد الرزاق قال لم أسند لنا مع لم يسند لنا معمر حديث غيلان بن سلمة أنه أسلم وعنده أشر قال أبو عبد وعنده أشر أشر النساء نيك بابكو ميتون وعنده أشر نسوة قال أبو عمر to an gama kenan hadisin da mun zai duk dan baki da akan hanyar mursal ne to insha Allah zamu karanta albani ya hanya hadisin nan musamman hadisi na uku da muka karanta an zuhri an salim an abi to wannan hadisin shine ya bangar istiskar shi kawai shine wanda muke sa rai yanda ibn hibani inganta shi da imam shafi'i da imam baihaqi kuma shi albani ya goyi bayan su shi mu duba hanya mu ji to amma kafin mu shiga akwai hukunci a cikin waɗannan hadisan shi mu karanta hukuncin yau ku ji malam ya ce me ikhtalafa al-ulama'u fil kafir yuslim wa 'indahu akthar min arba'i niswatin malamai sun sa malamai sun sabani cewa mutum ya musulunta a karkashin sa akwai mata fiye da biyar ya zai yi faqala malik imam malik ya ce tun da mazaban sa ba su tabbata ba amma wanda ya ruwaito wajen mota a wajen malaminsa shi na gan ya inganta amma da ba wannan ai zai gina hukunci ba me ya ce yaktaru min alhamsi niswatin fama zada arba'an wa yaktaru min al-ukhtaini wahidatan ayyatuhuma sha'a kuma farko yaktaru min alhamsi niswatin izabi guda biyar inda izabi guda hudu a cikin biyar fama zada arba'an wanda ya karu na arba izuba eh, da sir iroke eh, guda hudu inda kuma ya auri mutum da kanwansa ne to she doki daya ibari daya wanda yake so wanda yake so eh izabi wanda yake so wanda ya fara farko ko wanda ya biyu bangaren da yake sai ce da kai mutum arne ya auri mace guda goma ko ya aure mace da kanwanta to wajen imam malik da sauran malamai ina da zabi izaba in ma uwar gidan ko na sikiyan ko na karshen bai zama masa dole ba shi ya fara zabi wanda su ne farko na fatan gane saboda su abu hanifa kamar yadda mangara zai zo sun ce lalle ne wanda ya fara aure su shi ne hakika matansa na daya da na biyu da na uku da na hudu su zai zaba amma na biyar da na shidan su ba matansa ne ko da ba shi musulmi ne ba matansa ne su zai zubar i koma asalin da kuna gane karatun su imam maliki ya ce kana da dama ka zabi wani kagin dama matanka ba ruwanka da uwar gidan ba ruwanka da mai binta ba ayat ma shi ta ajisin da ya zo to abu hanifa sun ce sam dokan da yake ba musulmi shi ke ba kafiri shi kafirin ya aure hudu ƙarin da ya cin kan kafircinsa ne tun da ya zo cikin musulunci shi a gya masa birki a ce matanka da ka aura na biyar ita za ka fara saka na shidan ka saka zuwa goma ka zubar amma wani gidan da mai binta da wanda yake binta guda hudu su ne shari'a yarda abin da ya kara zuba da su kaga nan bashi da zabi kenan in ji waye abu hanifa to mangana zai zo ci gaba وكذلك الاوائل والاواخر فيما زاد على arba'in نسوه امام maliki yace na farko ne kazabi na karshe ne kazaba duk wanda kake so ba kallafa maka shi ka zabi farko ko ka zabi biyu ba yace me wa huwa qawlu layth ibn sa'd yace bani kad ba akwai lays shi mai faɗa haka shi mai da uza'i da imam shafi'i dukkan su kenan da imam ahmad to wa dawud mm. sun ci hadisu gailan ya tabbata a gunsu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ka zabi wanda kake so don me kuma zo a tursa sashi cewa izabi matan farko in ba sa shi da uwar gidan fa an ci ka zabi wanda kake so na fata kun gane karatun to amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yaktara min ashirin niswatin kunna lahu ila aslam arba'an wa lam yaqul lahu ihtabis bil awail hunna yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ka zabi farko farkon ba shi ka saki wannan manzo Allah bai ce wannan don mai kuka lazimce mu shi so abu ya ni fata ji aji san duk daifai ne ta aji sanda kuke kafa hujja ba inganta agun duk marasil ne domin za mu yi amfani da shi shi mu koma asalin ajini ajini ya ce mutum fanki huma tabalakum minan nisa masna wasu lasa ruba shi ya je ketare doka ya je goma shi mu ce kai zo nan suwaye ka fara auren ya ce rana dai na yi su ta aka ce to rana dai ka sake su baki daya alibi shi ka zabi wanda kake so ka aura ka san suwaye ka aura ya ce eh nawa ka aura ya ce guda hudu na aure wannan na aure to guda hudu da ka aura su ne matanka sauran ajini ya hana ka saboda haka tun kana kafirci ka yi to sannunka da zuwa rike hudun wancan da ka yi ba aure ne dama zama kafirci ya baka dama ka yi mu ba san shi ba da su tunda mu ba mu yarda da ji shi gailan ba kun ji bangaren su abu hanifa ba ruwanmu da zance cewa ka zabi wanda kake duk ajisan da kuta an ce azaba azaba na ba inganta a gunmu ba mu koma fahimta na ajinin asali ajinin asali hudu aka sani tun da ya hudun kafirci ya sai kara to ya zo musunci shi mu jawo da shi mu zo kai kaga ba mu yadda ba koma ka zabi guda hudun ka zuba da sauran na fata kun gane karatun to bismillah ولم ولم يقل ihtabis ihtabis bil bil awail minhunna wa tarah awakhir ce manzo Allah bai fada wannan ba sallallahu alaihi wasallam walau kana kadhalika da haka ne da manzo Allah ya bayani da in har a ce wai a fara yake farko farkon da manzala ne faɗa sallallahu alaihi wasallam hadisi ya tabbata ku kuka ce bai tabbata ba mu zan dogara kan hadisi ya tabbata a zabi wanda ke farko ne sikiya ne karshe ka zabi wanda ke sauran ka zubar kada ka kara fiye da hudu illa anna al auzaiyya ruwiya anhu fi al-ukhtayn anna al-ula min al-ukhtayn imra'atuhu mm eh na akwai ruwayan da yace to ma ka zabi daya daga cikin ukhtayn nan shi ma wannan ruwayan wancan ne na'am وقال أبو حنيفة وأبو طب. يوسف وابن أبي ليلى وسفيان الثوري إيه. يختار الأوائل إذا بينا فرقو مركو ماتن وين دي أوريسو koma ya zabi uwar gida wanda binsa da wanda take binsa guda hudu amma sababin baki da zuba da su fa'in ta zawajina fi aqdatin wahidatin furrika bai wa bainahu kuma kafirci ne motsa sha aure goma baki daya rana daya to a ce sake su baki daya daga baya yi mai وهجتهم أن الذي يقضى عليه بتحريمه ما كان محظورا عليه fi hali islamihi an ya ce allan da ya fada masa ce kara kara a wuri fiye da hudu wannan Allah ne hukunci na nan kafircin ya sa ya kara tunda ya zo a jini a ce da kai karka yi kamar mai shan giya ne yana kafirci ina shan giya shi musulun ta amce kaga da kana shan giya eh ka daina sha ya ce tun da hudu aka sai ni a can ya zo mu kara masa mu ce ka siki amma wanda ka aure su shi muka sani na'am wa kadhalika tahrimul khamisati fama zada eh daga guda biyar fama zada mu ce saka wa qalu hadithu ghailan bin salama laysa bi thabit aje bai tabbata ba jin da kuke fako ga bai tabbata ba wa وقالوا وكذلك حديث قيس بن الحارث في الأختين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له اختر اختر أيتهما شئت ليس بثابت تنتا أجسام دي دي أجسام دي كبستبت باقوم برانتنا مي حكوم شاكي كاغاني كينان sauraka mabza ba abu hanifa in kafiri ya musulunta ya zo da mata biyar ko mata takwas ko mata goma ko mu ce ya zo da kanwansa a ce wace ci ka fara aura ya ce ware da wace to farko wanda aka aura shi shara suka ne. guda hudu da ka fara aura ko mata da kanwanta wanda ka fara aura shi aka sani wanda ka kara su a sake su tun da ji su gaila mun ba mu yarda da shi ba tafi haka muka sani na fata an gane to وقال الحسن بن يختار الأربع الأوائل فإن لم يدري أيتهن الأولى طلق كل واحدة ya ce guda hudu ya zaba farko farko amma ya kasa ya sake su baki daya daga baya zabi wanda ke so ya daura sabu aure hatta sake su kuma ya sake su kare gaggawa shi sun gama iddan su sake daura sabu aure tunda ya sake su ba komai kuna gane wannan yaren kuwa kafiri ne ya musulunta yana da mata goma an ce wa kafi aura wace ce uwar ban sani ba kwana daya aka yi bikin su sha ce sake su baki daya sun gama idda shi ka zabe wanda kake so ka aura na fata kun gane ai eh, kware kuwa hmm. وقال عبد الملك بن وقال عبد الملك بن الماجشون إذا أسلم وعنده أختان فارقهما جميعا لأنه كأنه عقد عليهما عقدة واحدة ثم استأنف نكاح إحداهما إن شاء shi ibn majishun dan malikiya na mai ikan mana tawaye da yawa ya biyo la ya saki mana laya nan ya ce ya biyo mun gara bu hadifa nan ya ce ko mutum ya wuri kan guda biyu izabi wanda ya aure farko bai sani bai sake su baki da shi aure wanda ya gani dama in makishun dan maza ba malikiya namu ne amma kan saba mana da yawa hakahu ahmad bin al-mu'azzan mm. anhu mm. wa lam yaqulhu min ashabi a ah, ya ce bai ce maza ba maliki ba min inji shi hukuncin sa yayi wallahu a'lam ce Allah na sani to an gama kenan to imam maliki zai kawo masu ya ce to na yadda ba ku yarda da hadisin ba za mu kawo abin da ya shafi na hankali ba nusus za ku kawo ba ba ku yarda da dalilin mu ba to zo mu koma nusus na asali ya ce nusus guda biyu ne nususun farko da ya musulunta she matan guda shida ne ko guda biyar ina musulunta she dayan ta mutu aka birne ta kafin a zuwa yi mangana ya ce in an dawo za ku ce sake saki daya kuna gane karatun matansa guda biyar ne suna musulinta kafin a je gida a tattauna a bayyana masa shi daya ta mutu aka birne ta ya ce wace hankali zai za ce to shi ke na tun da matan ka biyar saki daya kana gane karatun imam maliki kenan ya ce tun da an ya doki dayan ko sakiya ne ko na karshe ne mu da ku mun yarda sauran su zo matansa ya ce kun yarda da wannan ya ce to a yi haka oyo ba ku gane karatun imam maliki ba ba ku gane ba imam maliki na sai nuna masu cewa da farkon da sakiya da karshen dide ne she ce kaddara da matan guda biyar ya zo shaka musulunta lokaci daya kafin a zuwa bayyana masa cewa kai matan fa shari'a ya ce aure guda hudu ne shi ɗaya ta mutu saura nawa ya ce da an gama birni wancan wani irin malamin zai ce to shi ke na da matan ka guda biyar wancan da ta mutu bamsin ko mai ka sake saki wani su a ciki ya ce da ni da ku ba wanda zai fara masa wannan ya ce la farko wala sakiya kowace ce ta mutu she mu ce guda hudu da ya saura da ki kayanka ya ce kun yarda da wannan ya ce to a kansa muke ashe ba farko ba farko da sakiya ba ne ya ce dalili na kuwa a da Allah ku daina surutu wa suke mana surutu ne dan Allah ne ba zo karatu ba mana shiru dan Allah ya ce abin da kuma muke da shi ya ce ban da wannan kisan in kun koro shari'a ne mu ma mu koro shari'a ya ce kafirin ya musulunta in ya zo da auren a siffance akan tabbatar da shi in ya zo da shi a ayan abu wanda shara'i ya sa ido a kai bai yarda da shi ba a kau da wannan ku fahimci bangaren ya ce matan da kafir ya aure shi ya aure ta a cikin kafirci ya aure ta na kan siffofi ya ce shari'a na tabbatar da shi amma ya aure su ne a kan ayan abinda da nasi ya nasanta a kai haram ne ya ce ko kafir aure ta da sadakin ya cika duniya ba za sauran shi ba wannan ba za ku gane ba shan koma ya ce kafirin ya aure mace tana cikin idda matan wani shi kafin ya aure ta tana cikin idda da matan da aka aure ta a can kafirci ba tare da shaidu ba ya aure ta ba sadaki ya aure ta kuma ba izinin waliye ya aikin bariki da ta ya je aure ta ya kwace annun wani daga bayan yarda matansa na ce to waɗannan sifofin duk kafirin da ya shigo daji ne da wannan tabbatar masa muke ya ce kuma kun yarda da wannan ya duk auren da ya zama siffa shari'a na tabbatar da shi ma'ana ar ne ya zo ya aure wata mace tun ana kafirci dan wansa ya mutu ba san idda ba ina mutu ana gama kida shi aure ta shi ya zo ka ce kai ka aure matan wanka lokacin kana kafirci ba ta yi idda ba saboda haka sake ta ya ce za ka gaya mata wannan wannan <laughs> ya ce ba za ka fada ta ba ashe kafiri ya auri mace tana cikin idda ko matan wani ya kwata ko ya yi zina da ita a wajen rawa ya za aure kan abin nan sa ya haife yaran akan zina daga baya ka daura aure ko auren ba walintaka amma daga baya garin su sun yarda matansa ne sun shigo musulunci da mu da ku mun yarda cewa matansa ne ya to in dai abin da ya shafi sifa ne to kara biyar da shida shi ma sifa ne ya ci abin da shari'a na santa mu rabu da su shine ya aure mahaifiyansa ya aure matan babansa ya aure kanwansa ya ce wannan shi ake kira ayan nasi ya zo haram amma wancan sifofi ne mu da kuma mun yarda cewa mutum ya aure kannin guda biyu shi mu ci araba ko ya san ko bai sani ba amma tarkacin da ya kwaso can ya shigo mu da su na siffa ajini muslim al-islam ta ma kabla ya ce inda hankali ne to ga hankali kun gane karatun hoi amma na so wanda zai maimaita mu ka maimaita mu me ake nufi malam imam malik rahimahullah yake cewa da mm. mutumin da izo da matansa a mm. halin shi ba ma guje ne eh. sai ya zo da su auren ya zo da sifa ne mm. misali ya auri wata ce gidan barikinsu mm. ko yar uwarsa dan uwansa yayi aure haka da ya mutu sai ya zamanto ya aure ta sai ya zamanto ba su da idda eh ba su idda ba sai ya mm. zamanto ya aure ta a al'adar garin kuma aka tabbatar da matarsa ce mm. ice da shi da su waɗanda suka ja da shi ba wanda zai ce rabu da su amma da zai zo da al misali yana auren yan uwa a ayan kamar yanzu ya da kanwa a tare da su tsakanin shi da su sun yarda cewa za a raba auren za a raba saboda me saboda me a ayan ne a ayan ne haramci a bayane ke wadancan sifofi ne sifofi ne kafin a zo qur'ani ya ce kar mu ci aura haram ne zaciya muharamat ne a cikin aure kar ka aure wanka kar ka aure matanka kar eh, ka aure mahaifiyanka kar ka aure matan babanka waɗannan ana kira menene ayan to amma abin da ya zo siffa menene siffa matan da halal ne amma abubuwa ne yake fito daga waje ya shigo ake kya menene siffa menene ya shigo an daura auren ba waliyansa babu kaga auren asirin matarsa halal ne rashin samun waliye ba zai hana kafiri zama matansa ba kafir bai san idda ba dan wansa ya mutu a waye gida dauki matansa siffa ce siffan shine ita matan halal ne auren siffan shi ne yin idan wannan idan kuma su kafirci ba su da shi na fata gane zina wajen arne uh, zina sha fara gwadawa shi ya gwada ya tara 'ya'yan daga baya ce asan fula na aura shi garinsu sun yadda an yadda duk 'ya'yan da suka haifa a can halal ne al-islam ta jubu ma kablahu to amma aure mahaifiyansa da aure matan babansa waɗannan asnan ba za su zama siffa ba a haramce ce ne aya imam malik ya ce za ku yarda da wanda ya yi to ku koma mu yarda da ku haka mangana yake saboda haka in mutum ya musulunta ina da dama aurensa da ya yi a cikin kafirci siffa ne da farkon da karshen da sakiyar duk ɗaya ne izabi wanda yake so izuba da su in ba ku yarda da ajisun ba to amma mun yarda da ajisun kuma ga dalili inda hankali ne gashi wayo kun gane karatun eh, tsaya zan yi iya abin da zan fara nan ba ku gane ba kuma zo dana zo ka yi bayanin ji karatun ne she kun gane ba ku gane mun shiga saboda manyan malamin ba abin da suka bari karatun satahiyya bai zai yi ba zo nan kamun bayani mai aka ce eh fada mana ji Hmm. shine cewar haramci kala biyu ne akwai haramci da siffa hmm. sannan akwai haramci na aya hmm. to idan haramci na siffa ne wato asirar ita matar halarci a gare shi shi ma ne a gare ta to amma wajen ɗaura auren an rasa wani sharaɗi ko kuma an keta wata doka ta addini kamar ya zamanto tana cikin idda ko an aure ba sadaki ko ba wani ko an ba da an sai da kudin kare ne aka daura auren <laughs> kaga ya yi zina da ta ba istibra'i aka daura auren dukansu menene ne waɗannan duk simfa ne in ya kwaso shi ya zo shi kafirin ka zo ka ce ka daura auren lokacin kudin da ka ba da kudin kare ne kafir kuma ka ce kudin kare aka daura auren <laughs> to shara shi shiru shara shi su saboda me an zo da siffa da siffa afalla a masalaf Allah ya ce ka tafi shi sa kafircin al-islam ta jubu ma kabla amma a yana la ci gaba dana na to da haka imamu malik ke cewa wannan haramcin yana kan siffar ne ba ainihin auren ba mm. to idan kuma auren ya kasance an haramta a ayani mm. bi ma'ana ba wai za ci ma ita matan kansa bai kasance halal a gare ka bai layu malkiyama akwai mace da ta halata a gare ka amma shi su dalilai ne suka hana ka na fata ka gane to su zai duk abin da ka yi zai zama halal kaga yanzu matan ba mahaifiyanka ba ba matan babanka ba duk matan cicin nan zaka yi ka aure su mata ne duk mata ne abin da ya hana ka gaya mata ta yadda a bari saraki ka daura aure to amma mafiyanka da kanwanka da mata babanka an laisa ka dauki sadaki dukiya na ka bayar asalin ita gundar kanta haram ne shi ake kira menene aya duk sadakin da zaka bayar an laisa limam harami ya daura a wurin a ranar da lailatul qadr aka ba da sadaki dala dubu a kanwanka a dalilin lailatul qadr auren ta dauru ba zai yi ba to su ake kira menene aya amma kafiri ya je ya doki mushinsa ya sayar shi ya ba da sadakinsa ko ya kwaci matan ingu ya kawo ta nan suna naska musulinta shi daga baya je ya ba da turu a ya ba da giyan turu an yafe masa sun kyankyasa ba sadaki ba ko barin barin amma daga bayan yadda matansa da ta yi ayan da aka haifa a baraki da komai shi mu rufe Allah mai rufe mu ci gaba Allah mai yafe annan ne ajini akwai rahama a ciki kafin ka ce mutum dan zina shan tauna shara ne kawo wannan kamar yadda za mu zo kuna gane karatun dana lema albarka tafi ka'ida na biyu irin wannan ka'idonin ka kiyaye ka huta rabbana la tu'akhizna in nasina akhtana ka'ida ce amma duk ka'idan mahzurat duk abin da aka ce karka yi to shi in ka yi shi rabbana zai zai wanke shi na fata ka gane mutum na aka ce azumi suhuru in an alfagir ki to karkaci shi kake taimakawa kake taimakawa kake taimakawa alfagi ya kito baka sani ba shi daga baya ka gaya maka cewa ai alfagi da keto to rabbana la tu'akhidna in nasina aw ya shiga azumin ka yana nan daram kuma baka da laifi hana ka kai shi jahilci da rashin sani ya sa ka yi to waɗannan mahazura ci shara ya yafi maka kuma abin da ka yayi amma abin da aka baka umarni ka yi ta'abudi an sa zamaninsa shi ka yi shi a bisa jahilci to rabbana baya shiga nan wurin rabbana la tu'akhizna ina sina la mutum ne sallar iji an waye gari kafin a tafi sallar iji shi ka kama ragun kayanka ka sai ne ba eh an waye gari asrafullah walhamdulillah wala ila ila ka ce an waye gari sallar iji tun karfe shida kayanka kafin a je sallar iji ka sani ko ba ka sani ba ko yau ka musulunta ko ma menene ne layan bai yi ba na baya shiga nan kuna gane wannan to ka'ida ce shi kun fahimce shi zamu zaman lafiya haka na arafa mutum ya tafi arafa an sa lokaci ga zamani kuma an cika je wurin shi ka je kana taifa fama da jidda ka ta kasuwan ka kai bacci har magrib ka tashi an ce rana arfa ko ka musun da baka sani ba to kai dai ba za a kira ka alhaji layo kiyama ka sani baka sani ba yau ka musulunta me gudawa kake oho na ba zai shiga ba wannan ka'idodin ku rike su na ba da kun gane karatun to wannan shine karatun na yau ka cika da wani abin lokaci bai ma yi ba ce wannan hadisi daya za mu karanta ka abin nan to akwai hadisi daya amma mutumi na yana nuna min ishara eh karanta bangare imam maliki na daya a nan eh a nan sauran mangana daya ne imam maliki in karanta karanta wannan mangana maliki in mm. wakala imam maliku eh wakala maliku mm. ku ji mangana don to ba kai ka dinga yi ba kai ba furata ne ba ruwanka na'am wa qala malikun mm. wa kadhalika annahu law mata min al-awwal arba'un ku ya hankuri imam malik ya ce da guda hudun da kuka ce azabi nasu da sun mutu farko farkon au aktharu ko mafi yawan sun mutu au aqallu ko kaɗan suka mutu farkon jaza lahu an ya habisa min al arba'an to karshen da aka daura a wurin she rike su in hukunci a sake su ku kawo mara dalili ta na akwai tambaya da kuke yayi kuna tambaya mutum ne ya musulunta yana da mata guda hudu ya guda takwas kafin zai zaba shi wani ya mutu shi matansa ne zai ci gado a nan ya nuna sa ci gado fatawai imam maliku tun da matansa ne kafin hukunci zo masa kuna gane karatun eh don ku gano to me yace ولو كان كما يقول من قال ya لا يختار إلا awaila lan لم يص... لم يصلح أن يحبس الأواخر إذا مات الأوائل kuma in دي hankali ne sai mu ga muku da an ji an musulunta ana ce Allah ashadu ashadu Allah ila don sun zo farko bayan da zaka ce saki matan kafiya musulunta da su ko ma kuka ji ba zaka yi wannan ba mutum ne arne ya zo da matansa guda goma kafin shigo a masa musulunta ce kai ce ka raba guda hudu zai fahimce kama an shigo da shi tuku an laisa su dubu ne shi ka yi shiru amma zo irin wani mai zafi ce kai bai haka guda zai fahimce ka suna shigo kunci a shahadu a shahadu allah ila ilala sun gama ba an gama ba kafin azaba a ciki she farkon uwar gidan da mai binsa sun mutu su shida ne saura hudun fa akwai guda biyun da aka aura wanda an ketare dokan can ya ce da ni da ku akwai wanda zai ce da arnin sake guda biyun ya ce da hankali ake manga ya ce baku da wani dalili domin haka shara mai ajiye mutum ya shigo da musulunci a bashi da matansa in ji wa saboda magabata ba abin da suka bari ilimi ne da tunani da hange nisa she magabata yaro ka je ka karanta kartun ka jakar jakar ka ringa bari fatawoyi a ji tsoron Allah dubba irin to an je a san wai sun ci ajisin ba su tabbata ba to bai sai akan ajisin ba tunda bai inganta fa she biyu da kai na ilimi na hankali la'an la'an barka kai wannan tunanin har shekara 100 ba za ka iya ba to ilimi wanda baka da magabata ba ilimi na ga matasa karo ne doki ayoyi ifasara inda ya gin dama da hadisai inda ya gin dama ya gina jina kai ya zama kana da magabata zama kana ma kama da magabata ku ji tsoro Allah ku zama kuna da magabata wallahi duk mutum da zai ringa bin karatun mala bakar gumi zai ba ba wannan addu'a ba garaje ba garaje kuma ba da za a yi zai ma in bid'a zafi amma sun mutu ya san su cewa abin aka yi ne kure shi je masu taziya amma munan mutum zafinsa ya zo shi ka ce shi ne aka tura shi na na muhammadu sallallahu alaihi kuma bai mafimci addinin ba legima legima an yi abu bisa rahama da tosai saboda ka irin wannan abuwa mu ringa gano mala bakar gumi so nawa ne ya zo garin nan akwai wani babba daga cikin 'yan sufayen nan ya mutu ba wanda ya raka shi ma ko yana gan shi ke gaya mara sunan amma na gan bai daidai ba kuma ya je ya gaida sai masu taziya wannan bai fasa ba cewa abin da kuke ba daidai ba ne duk iyayenmu haka suke amma mutum ka zo ka ce kowa kafiri ne ba za ka fita a jini ba a jini ba haka ke ba wanda ya kaza kuma wanda suka yi waka kwanaki cewa lam yalija wa lam yulaji kaga ba mu kare ba ne a can kuri a can sama ma sun ce kafiri ne ba mun ka fada ba su su bayan sun ce kafiri ne mun huta ba shi kenan ba saboda ka yan wa fito da ilimi mai basira daina garaje Allah ubangiji sa ku cika da imani wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala